assalamu alaikum. Masu sauraro za mu ci gaba da bin bayanai kan zargin da ake yi wa shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Najeriya Abba Kyari. Nazarin ya kan kwangilar sayo motoci da ɗaya daga cikin danginsa ba ko ziri ya yi. A yau za mu fara duba lamarin tsaro da ya addabi wasu sassan arewacin Najeriya musamman yankin arewa ta tsakiya da arewa maso yamma. bayan batun boko haram da ya haddasa mutuwar dabban mutane a arewa maso gabashin najeriya duk da matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka na tura sojoji da jiragen yaƙi zuwa jihar zamfara har yanzu ana ci gaba da samun kashe-kashe tare da yin garkuwa da mutanen da basu ji ba basu gani ba wani ɗan jihar zamfara kuma tsohon ma'aikacin gwamnati bala muhammad ya zanta da shirin ciki da gaskiya don bayyana hakikanin abin da ya gani yana faruwa a jihar ta zamfara haka kuma bayan mun kammala kawo muku zantawar da wannan fili da shi Bala Muhammad din. Dan kwamitin tsaro na jihar Zamfara kuma mukarrabin gwamnan jihar Abdulaziz Yari wato Sanu gwamna zai yi bayanin irin matakan da gwamnatin jihar Zamfara take ɗauka ko kuma ta ɗauka kan wannan batu. suna da fili Hashin gumi. Gaskiya wato halin da sha'anin tsaro yake a jihar Zamfara halin sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah saboda al'umma suna cikin tashin hankali suna cikin ainihin wato kusan ya mutsi kowa ka ganshi a firgice yake baya iya bacci da idan sarufe in rana ta yi sai dai kawai in ya ga dare in kuma dare ya yi sai in ya ga gari ya waye kusan abin ya zama tashin hankali abin da yake faruwa ma ba za ka iya kaman tashi ma da duk irin abubuwan da suke faruwa a sauran jihohin Najeriya ba kamar irin su wato jihar Plateau jihar Nasarawa da jihar ah, ainihin wato Benue ko Taraba da ake ta magana kashe-kashe namu na jihar Zamfara kusan sai in ce abin sai baka mamaki me yasa gaba ɗaya yan jarida kamar ma sun juya mana baya da sauran duk ainihin wato masu wanda suke da ruwa da tsaki a harkar tsaro a harkar yada labarai sai kaga kafin ayi reporting abu kwaya ɗaya daga jihar Zamfara to sai kusan 20 ko 50 sun faru kafin ai reporting kwaya ɗaya amma da wani abu kwaya ɗaya ya faru a wani sai kaga duk duniya ta taru ainihin an yi ca akan abun amma mu kuma ga mu dare da rana ana kama al'ummar mu a bada kuɗin fansa miliyan goma miliyan biyar miliyan ashirin kafin a sako mutum ɗaya kuma wannan abun yana faruwa ba wai karkace da dare yake faruwa abu ne wanda yake faruwa da rana a idon kowa amma ba abun da wani zai iya yi wannan abun akwai abun mamaki a cikinsa. An bala ba mu asalin labarin eh, domin kullum daga nan Abuja muna jin labarin ana tura jami'an tsaro eh, kusan har ma da jiragen yaƙi zuwa jihar Zamfara. ya aka yi lamuran nan har yanzu ba a samu sauki ba wallahi harkar tsaro da a jihar zamfara abun tambaya ne shin jami'an tsaron nan da ake kawowa a ina suke ina kuma ake kai su tunda mutanen nan da suke ƙauyuka suna ba mu labari cewa mutanen nan ana ganin su suna yawo kuma in suka tashi tafiya ba wai suna tafiya mutum ɗaya ko mutum biyu bane sukan tafi za ka ga mashin hamsin ko mashin ɗari da goyon mutane uku uku kuma kowannen su eh, ɗauke da AK-47 haka za su zo su kewaye ƙauye ko gari kamar tashin hankali su buɗe masa wuta duk wanda suka samu za su kashe wanda suka samu wata za su kama waɗansu su tafi da su su ce ta an ba su kuɗin fansa sannan waɗanda ake kama na idan suka baka labari irin halin da suke samun kansu a ainihin yan ta'addan na a cikin jeji wallahi abun ba zai ko makinka ba za ka so ya faɗa hannu irin waɗannan mutane ba saboda haka wannan abun muna ya kamata gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara su duba su ga shin wai a ina wannan matsala take su mutanen karkara za su ga maka cewa suna ganin mutanen nan kuma inda inda ainihin dabobin mutanen nan suke in dare ma za ka gan su ma akwai wuta da suke kunnawa sun yi kam suna da janareto suna da komai kayan shaye-shaye za su turo motoci a saya musu cikin gari duk abin da baka tsammani yana faruwa a cikin jejukan nan to ya zai a ce ainihin duk jami'an tsaron nan sun kasa dai su zagaye amma cikin jejin nan inda mutanen nan suke an kasa zuwa inda suke kuma akwai mutanen mu yan sa wanda suke a shirye su ba da rayuwarsu idan sun kasa sanin inda mutanen nan suke yi a haɗa da mutanen nan su za su kai jami'an tsaron nan har inda gurare inda waɗannan mutane suke amma an tsaya ana ta kashe mutanen mu kamar ainihin rayukan mu ba rayuka bane an maida rayukan mutanen mu ka ainihin rayukan kiyashi kana nufin mutum zai iya hango waɗannan yan ta'adda daga gidansa ko kuma daga ƙauyen su wallahi ina gaya maka in ka shiga ƙauyukan jihar Zamfara abu ne wanda yake faruwa kai bari in gaya maka wani abu labari mai tada hankali wannan ainihin shi ministan tsaro local government ne ina zaune wallahi bayan sallar nan wasu sun fito da daga wasu ƙauyuka ainihin da ake ga sabon birni a ƙaramar hukuma ainihin birnin magaji wallahi nake ga maka abin da suke ga mana cewa waɗannan yan ta'adda kusan su ne hukuma a wannan guri babu masarakin gargajiya babu ɗan sanda babu wani soja su suke hukunci a irin gurin idan wani abu ya same ka wato wani rikici tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da iyalinsa za su ɗauke su kai su jeji su yi masa duka su yi masa hukuncin da dace su tsora masa kuɗi wani zubin za a samu ƙauye a tsora ƙauyen kuɗi a ce ku kawo mana kuɗi kaza idan ba ku kawo ba in misali sun ce muna son ku kawo mana miliyan biyar idan ba kawo miliyan biyar ba duk wanda ma kama a ƙauyen mutum ɗaya sai ba da miliyan biyar irin wannan abin da yake faruwa kenan amma ba a sanar da ainihin wa ba ka ji irin wannan labarai ko an juya kamar gaba ɗaya an juya mana baya kusan ma kamar an fitar da mu daga Najeriya saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya a tsaya a duba ainihin tsari na security nan gaba ɗaya shin yake faruwa malam bala kwanan nan ko da yake ah, wani lokacin kakan zauna a abuja lokacin kakan zauna a can gida kawar na muda, faɗa mana idan ka je gida kai ya kake yi ka zama ka tsare kanka daga waɗannan mutanen To, a kamar da na gaya maka wato kusan waɗannan mutane ina gaya maka kudan abin da ya rage kaɗan, dan sukan shigo har cikin ƙananan hukumomi ma. ire-ire na da ake ganin misali mukan dan mu shiga mu muna da yan motocin hawa haka zamu dan wanke riga to zuwa ƙauyuka kusa ya zama tashin hankali a gurin mu to amma ina so ka sani cewa ko da cikin ainihin manyan garuruwan dan yanzu cikin satin bayan sallar nan ainihin a tudun wada a cikin garin Gusau wannan yan ta'adda suka shiga cikin karfe ɗaya na dare suka samu wani mai prohibition shop baya ma lafiya yana da rashin lafiya ta shanyewar jiki gefe ɗaya kamar yadda labari yake zuwa suka yi wannan bawan Allah duka kusan ma suna tsammanin sun kashe shi an ce yana asibiti suka ɗauki matarsa da zane kwaɗe a jikinta haka suka tafi da ita suka sake kashe wani mutum a gefen gidan wannan bawan Allah kuma suka ɗauki wani suka haɗa suka tafi da su a cikin garin Gusau a tudun wada in haka zai faru duk jihar Zamfara ina ne irin wannan ina yake ina ne ya tsira babu inda ya tsira saboda haka har kananan ƙananan komi shinkafi local government shi ma a cikin gab da sallar nan rana biyu a jere a jere suna shiga da rana suna ɗaukan suna sace mutane su saboda haka babu wani gudun da zaka ce in kana zaune a jihar Zamfara ba ka cikin tashin hankali akwai sakataren ainihin ita karamar hukuma ta ta ta ta shinkafa local government wanda ake ga a mu Isa Chado ya dawo daga aiki da rana ya taso daga aiki suka tare shi a hanyar shinkafa din suka dauke shi ina tsammanin ni Hanabalo jihar Zamfara ban samu labarin an sako shi ba yana hannu irin waɗannan jami'in gwamnati ne kuma mutum na biyu a karamar hukuma saboda haka irin wannan tashin hankali ina za mu sa kanmu man bala muhammad kana nufin bayan ma sace dabbobi wato kamar shanu da sauransu har mutane da shanu ma suke wato ma'ana har mata suke sacewa ai sata shanu kusan yanzu ya zama kusan wani wani tsohon yayi saboda sun fahimci cewa shanu nawa ka za su sace kafin su samu miliyan ɗaya amma idan aka kama mutum ɗaya za a dinga cinaki da su mafi karanci ya danganta ga ainihin sukunin wanda aka kama ɗin. akwai mutanen da kwana kwana na a wani ɗan kasuwa da aka kama a nan kuriya kamar da yake ji labari sai da aka sai da aka bada miliyan 20 aka karɓo shi miliyan goma miliyan biyar wannan kusan abin da yake faruwa nan idan aka mutum ku waɗansu ƙauya za su sai da gonakinsu in suna da gidaje za su sayar wani zubin ma har sai an haɗa da 'yan uwa an yi karo karo kafin a samu a tattara ainihin irin kuɗin da ake bukata a fanso mutum to wannan kusan ina ga maka wallahi abin da yake bara kullum ne wannan in ba a sace wani a wannan ƙauyen ba za a sace mutum a wannan ƙauyen mata teacher ne ni a area da na fito a northern zone a zone din kauren namu da local government a waɗannan ƙananan hukumomin ainihin tsakanin kaura zuwa ainihin zulmi local government zuwa ainihin shinkafi da birnin magaji muna cikin tashin hankali fiye da inda baka tsammani wato abin da nake so na gano domin arewa maso gabas ai muna jin ana sace a shiga makaranta a sace yan mata a tafi da su a kisa ko su ma wasu a ce sun yi kaza kaza kaza ɗazu ka ce sun samu wani mai shago suka yi masa dukan tsaya suka tafi da matarsa. Babu shakka kamar yadda na gaya maka wannan labari haka yake kuma. ita matar akan a biya kuɗin fansa ne ko sun sace ta za su mai da ita matar su. Wato ita wannan mata sun sace ta ne akan a sai an ba su kuɗin fansa don mafi akasari mutanen da suke sacewa sukan sace su ne a ta cinaki da su sai an ba su kuɗin fansa to amma abun bai tsaya nan ba don mafi akasarin labaran da yake zuwa irin mutanen da aka sace din ba irin wulakanci da ba sa yi wa mata idan suka kama su akwai guraren ma da zai abin da zai ta maka da hankali akwai guraren da za su je ma idan suka tarar da yaran mata yaran matan kawai za su ba su tafi da su akwai guraren ma da kamar da labari yake zuwa za su zo su tarar ma ana ɗaurin aure su ce a ɗaura musu aure da ainihin yariyar su wuce da ita wannan irin tashin hankali ko a jahiliya ba mu taɓa jin labari irin waɗannan abubuwa suke faruwa a jihar Zamfara saboda haka ya kamata a ce a kalle mu a kalli jihar zamfara a kalli halin da ainihin al'umma suke ciki wannan abun duk inda mutum zai maka bayanin sa wallahi ya fice inda kake tsammani to Allah ya kyauta idan Allah kai mako mai zuwa za mu kamo karshen tattaunawar ta Bala Muhammad daga bisani kuma za mu ji daga bakin mukarrabin gwamnan jihar Zamfara kuma dan kwamitin tsaron jihar Sani gwamna kan matakan da gwamnatin take dauka yanzu a madadin Nasiru Adamu Elin Kaya Nisar fili hashin gumul ke cewa muka kasance lafiya.